alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma badu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ci gaba da takaitaccen tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da muke yi to yau insha Allahu ta'ala muna tare da sahabi da ake kiransa da usairim wasairim wannan shi ne lakabinsa kuma yawanci da shi aka fi saninsa amma sunansa amru ibn thabit radiyallahu anhu shi wannan sahabi haifafan garin madina ne abi ta radiyallahu anhu kamar yadda ya zo cikin tabaqat haka ma imam zahabi cikin siyar abi huraira yana yawan ba da tarihinsa har yakan yi kacici kacici tsakanin ɗalibansa ya ce waye ya san wani sahabi wanda tun da yake a duniya bai taɓa wa Allah sujada ko so ɗaya ba amma kuma ɗan aljanna ne to sai yawa in dai wannan tambayar sai a rasa mai ba da amsa sai shi da kansa ne abi ta radiyallahu anhu sai ya ba da amsa to abinda abi hurairata yake faɗa shine usairim wani sahabi ne na annabi sallallahu alaihi mutumin madina ya daɗe yana sha'awar musulunci a karan fari to amma abin da ya yi mai jinkirin musulunta shine yana da sana'arsa shine ya bada bashi da ruwa in ya baka kamar rancen naira dubu goma to idan ka tashi za ka dawo sai ya ce dubu sha ɗaya ko sha biyu za ka dawo mai da ita to wannan kaga ya samu riba to wannan shine aikinsa to ko da yaushe yana sha'awar zai musulunta amma sai ya ce ba zai musulunta ba sai ya gama hada balance na basussukan da ya bayar to idan ya hada balance din kuma sai a ƙara zuwa za a karba sai ya ƙara bayarwa to wannan ta sa bai musulunta ba <clears throat> har zuwa sai lokacin da za a yi yakin uhudu wanda yakin uhudu ya faru ne a shekara ta uku bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da manzo Allah ya fita shi da sahabbansa dan zuwa yakin uhudu to shi wannan sahabin usairim kawai shi ma sai ya shiri ya yi kintsi kawai wato ya musulunta ba ma a gaban manzan Allah ya shiga musulunci ba kawai ya furta kalmar shahadarsa can kawai ya ɗau kuma makami ya hau doki ya taho filin da za a yi yakin uhudu yana mai imani da annabi sallallahu da goyon bayansa to amma kuma Allah da ikonsa yana zuwa filin yakin kawai sai aka kafirai suka suka afka masa da sara da suka sai da aka kai shi ƙasa jina-jina to bayan an gama yakin uhudu kamar yadda yake a bisa al'ada in an yaƙi to kafirai sai su zo su dinga bincikar gawawwaki na 'yan uwansu kafirai ko wanda aka bar shi kwance jini bai karasa mutuwa ba sai zo su kwashe gawarsu su tafi da su don su je su yi musu jana'iza irin tasu su ma musulmai sai su zo su yi cakin ina wani wanda yake musulmi da ya shahada a wannan yakin a ɗauke shi don suturce shi ko kuma wanda aka bar shi jina-jina shi ma a ɗauke shi don ba shi magani to shi usairim a sai ya zama kafirai suka zo kansa a lokacin bai karasa mutuwa ba sai suka ce wannan ai usairim ne amru bin thabit ai mun san shi yana tare da mu to me ya kawo shi nan sai wani yake cewa to ai yana motsi a tambaye shi ko zai yi magana sai suka tambaye shi cewa me ya kawo ka wannan yakin sai ya ce na zo ne domin goyon bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na yi imani da shi na musulunta da shi ne kaburai suka karasa kashe shi da shi ne wato ainihin su kuma musulmai sun zo su ma suka ji labarin ga abin da ya faru a kansa da shi ne suka je suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya faru ga usairin manzan Allah ya ce huwa min ahalil janna manzan Allah ya ce yana aljanna direct to shi ne kaga shi bai taɓa sallah ba daga dai furta kalmar shahada abin da ya na gaba shi ne fitowa filin yaƙi yana zuwa kuma aka kashe shi amma manzo Allah ya tabbatar da cewa ɗan aljanna ne wannan ko ba shakka akwai darasi babba na daga cikin darasin da wannan kisa ta wannan sahabi take nuna mana shine wato al'amura ana lura ne da me ka cika kaga shi ashe daga musuluntarsa zuwa rasuwarsa ma 'yan mintuna ne wanda ba su da yawa don haka sai ya zama ya cika akan musulunci to haka ubangiji ta'ala yana lura da mai ka cika a kansa ana samun wani ma sai ya zama saura 'yan daƙiƙa kaɗan kuma ya ridda kuma ya zama ya mutu akan kafirci don haka cikawa ita ce abin da take mafi mahimmanci sannan kuma wannan yana nuna maka tsira a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake gashi dai wannan sahabi bai taba sallah ko sau ɗaya ba bai taba sujjada ko sau ɗaya ba amma ga shi ya samu tabbashin shiga gidan aljanna kuma wannan yana nuna maka muhimmancin tauhidi lalle kalmar shahadar nan ba karamin daraja ne da ita ba kwarai da gaske domin wannan bawan Allah kalmar shahadar nan ta taimaka masa ya tsira duk da cewa ma bai taba yin sallah ba don haka kenan akwai buƙatar mu jajirce mu kafe kwarai wajen wannan abin da ya shafi tauhidi da bin wannan musulunci da kuma roƙon Allah ya ba mu sabati har mu mutu a kansa Allah ya sa mu samu kyakkyawan ƙarshe Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh